jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci a daidai lokacin da ake cikin shekara ɗaya da hawan karagar mulki na shugaban ƙasar najeriya bala ahmed tinubu kungiyar nan mai rajin yaƙi da rashawa serap kenan ta buƙaci shugaban iya kawo su 'yan gyararraki a bangaren da ya shafi kundin tsarin mulki za ku cewa a ƙasar mali wasu 'yan siyasa da ke gudun hijira da ke adawa da majalisar sojin ƙasar sun kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta farar hula daga ketare yayin da a yau lahadin reshen kungiyar hamas a da ke dauke da makamai ta kaddamar da wasu jerin hare-hare kan birnin tel aviv sai mu shiga labaran kuma a najeriya musoma da wannan labari kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya kungiya mai rajin yaki da rashawa sirab kenan ta buƙaci shugaban kasar bola ahmed tinubu a zagayowar cika shekara ɗaya da hawa kan karagar mulki da ya amfani da wannan dama na nuna wa 'yan najeriya irin jan kokari da yake yi na kare demokradiyya aiki da doka da oda ta hanyar ba da dama ga gwamnatin sa hatta mataimakinsa kashin shatima da shi ma na ganin ya bayyana kaddarorinsa da da wasu jami'an gwamnati waɗannan kaddarori da suka mallaka ƙungiyar ta sayar ta kuma buƙace shi da gaggauta ba da shawara na ganin an kawo gyara ga kundin tsarin mulki wanda ya haɗa da tanadi kan samar da bayanan kaddarorin jami'an gwamnati kafin su kama aiki da kuma sauka daga wannan mukami nasu. a najeriya dai tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya dora alhakin rikicin masarautar kano kan gwamnatin bala ahmed tinubu atiku abubakar a cikin sanarwa da mai magana da yawunsa paul ibi ya fitar ya ce gwamnatin tarayya ta tura jami'an tsaro domin taimakawa wani mai da'awar kujerar sarkin kano da aka tsige tsohon sarkin ba zai bai sami damar shiga fadar nasara ba sai da aka taimaka masa da jami'an tsaro a cewar atiku abubakar matakin da gwamnati tarayya ta ɗauka na jirgin sojoji a kanan a wannan rikici na da matukar tayar da hankali ga zaman lafiya da tsaro a wannan jiha sannan kuma ya saba wa kundin tsarin mulki na shekara ta da tara. a ƙasar mali wasu 'yan siyasa da ke gudun hijira da ke zaune a ƙasar waje sun kafa gwamnatin rikon ƙwarya ta farar hula daga ketare sanarwar da ke zuwa kusan mako ɗaya bayan da wasu daga cikin magoya bayan firaministan rikon kwarya shugal mega suka yi suka ga majalisar soji na rashin cika alkawura da ta dauna shirya zabuka a wannan kasa wasu 'yan siyasa a kasar ta mali sun koka ganin rashin cika alkawari daga sojoji da ke rike da madafan iko kuma babu wani sabon wa'adi a yau yayin da ake ta ƙara tada muryoyi kan wannan mika mulki da sojoji ke jagoranta. majalisa 'yan kasar ta farar hula ta wakilci wasu 'yan kasar ta mali mazauna kasashen waje a jiya asabar a wata sanarwa ta manema labarai mai kwanan wata daga birnin geneva da kuma sanya hannun shugaban ta adam traore dan siyasa da kuma ayyana firaminista muhammad sharif kone a kasar chadi kusan kwanaki uku da naɗa firaminista gogaggen jami'in diplomasiya ambasada alamaye halina a wannan mukami daga shugaban kasar muhammad idris debi tuno wasu 'yan siyasa a kasar sun so soma bayyana shakku dangane da kwarewarsa na ganin ya kawo wani sauyi da ya dace sai dai wasu masu goyon bayan shugaban kasar kamar francois jikombe wanda ke jagorantar ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa da suka, kasance ƙarƙashin inuwa ɗaya jam'iyyu kusan 230 da suka goyi bayan takarar muhammad idris debi Tuno ya bayyana cewa wannan nadi abu ne mai kyau kuma ya yi fatan cewa gwamnati da za a kafawa za ta iya aiki da gaske don aiwatar da ayyukan da shugaban kasar ya ɗau alkawali. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international ya rafi an yanke wani ɗan ƙasar poland hukuncin ɗaurin rai da rai a jamhuriyar demokradiyyar congo labarin da ke zuwa a daidai lokacin da wasu rahotanni daga yankin beni da ke bayyana cewa mayakan M23 sun sake kai hari saman fararen fulla. A shi dan kasar ta Poland maruz majewski an kama shi ne a watan Fabrairu kafin kotun soji ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Ana dai zarginsa da yin leƙen asiri da zagon ƙasa a cibiyoyin sojoji na Jamhuriyar demokradiyyar Congo. shugaban kasar tunisia gudanar da kwarekwariyar garan bawul tare da mai gurbin wasu daga cikin ministocinsa da suka hada da ministan cikin gida na al'umma a daren jiya asabar shugaban kasar kai said ya nada khaled nuri ministan harkokin cikin gida kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasar ta tabbatar ya mai gurbin kamel fiki wanda aka yi la'akari da shi a matsayin makusanci ga shugaban kasar a yau lahadi reshen kungiyar hamas a Falasɗinu da ke dauke da makamai ta kaddamar da wasu jerin hare kan birnin Tel Aviv inda aka bayyana cewa mayakan sun cilla rokoki a matsayin sako ga kasar ta Isra'ila. A cikin sakon da rundunar Izidin Alkasam ta buga a yanar gizo tana cewa mun kai waɗannan hare ne a birnin Tel Aviv da manyan makaman roka domin mayar da martani ga kisan kiyashi da dakarun Isra'ila ke aikatawa saman fararen hula. Sai mu je ga shirmu na gaba. sai kuma matakin rushe sabbin masarautu da ya baiwa gwamna abba kabir yusuf damar sake nada sarki muhammadu sunusi na biyu a matsayin sarkin kano na goma sha shida a gini kuwa gwamnatin sojin da ke jagorantar kasar ce ta rufe wasu kafafen yada labarai da suka hada da gidan talabijin da kuma gidajen rediyo da dama kotun duniya ta baiwa isra'ila umarnin dakatar da kai hare-hare a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza Ranar Talata da ta gabata wato 21 ga watan Mayun nan sashen Hausa na Arafa ya cika shekaru goma sha bakwai da fara gabatar da shirye-shirye wanda zuwa yanzu yake da miliyoyin masu sauraro gami da masu bibiyar shafukansa na intanet daga sassan duniya. Lakari da cewar daga cikin dalilan yada shirye-shirye ta kafofin yada labarai akwai isar da sakonnin da suka kunshi faɗakarwa da ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa ga masu sauraro hakan ya sa muka zanta da wasu daga cikin masana da suka yi fice kan aikin jarida da ma wasu ɓangarorin inda muka fara da farfesa umar fati masani da ya fice wajen horaswa a tsangayar koyar da aikin jarida a manyan makarantun najeriya daban-daban kuma shugaban jami'ar kashiri da ke jihar gombe a tarayyar najeriya akwai abu uku ko hudu da ya kamata a lura da yasa radio france international ta ci gaba akwai gaskiya a cikin abin da suke yi na biyu akwai kwarewar aiki to idan ka lura a radio france international suna wannan kokarin za ka ga ana nuna kwarewa sannan kuma ana bin ka'idoji irin na aikin jarida na uku za ka ga suna kokari idan abu ya faru ko ina ne a najeriya nan ko a niger ko a ghana sukan yi kokari su yi magana da su wa'anda abun ya shafe su farfesa umar fati To shi kuwa Dr. Sani Rufa'i masani a fannin nazarin halayyar ɗan adam da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Adalci da kamanta gaskiya shine taken da yi wa sashen Hausa na Arafai dangane da bikin cikarsa shekaru goma sha bakwai da kafuwa. Sashen Hausa suna kokari su yi adalci wani gamin su bambanta ma da kamar siyasa da take faruwa tsakanin babban sashen da yake na ɓangaren faransanci. tunda akwai wahala ka zo ka yi magana ko ka hudu wani ra'ayi wanda za a ce ba a sa shi ba ba karamin kokari ne muka lura da shi na adalci wajen tace labaru Dr. Sani Rufa'i masani a fannin nazarin halayyar ɗan adam da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. To a yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa ga ta dabatin bingiwa inda a ranar larabar da ta gabata majalisar dokokin jihar kano da ke najeriya ta amince da kudirin soke dokar da ta kafa masarautun jihar guda biyar matakin da ya baiwa gwamna abba kabir yusuf damar sake nada sarki muhammadu sunusu na biyu a matsayin sarkin kano na goma sha shida jim kaɗan bayan gudanar da bikin ne kuma wakilinmu abubakar isa ɗandago ya aiko mana da rahoto الرحمن الرحيم Sabon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu kenan lokacin da yake limancin sallar Juma'a a masallacin fadar gwamnatin jihar Kano, jim kaɗan bayan karɓar shaidar zama sarkin. To sai dai a jawabinsa ya ce ba shi da ta cewa ga duk wanda suka yi masa bita da kulla a baya. Akwai lokacin magana a gaba insha Allah subhanahu wataala abu ne ya faru mara jaɗi a wuce shi kamar ba a yi shi ba. saboda waɗanda suka yi jarrajar su bata kai a ɗaga ido a kan nesu ba balle ai magana a kansu ba kuma za a yi ba. Bikin na zuwa ne dai a daidai lokacin da aka waye gari da labarin wata kotu ta ba da umarnin dakatarwa da ci gaba da ayyana sabon sarkin a matsayin sarkin na Kano. abinda gwamnan kano abba kabir yusuf ke cewar su dai kam sun yi komai bisa ka'idar doka dokashin allah da tana nan daram in kuma akwai lauyan da zai ce mana ba daidai ba ne mu ma namu lauyan za su zo a zo a kuma abin da baka gani ba ko a nan akwai wanda aka ce ya ga takarda ko ko akwai takarda da aka saboda ruwan doka ta ba wa gwamna dama ya yi abin da ya kamata doka ta zauna a jihar kano daram daram daram yanzu haka dai ana ci gaba da zaman fada na wucin gadi ne a fadar gwamnatin jihar kano kafin kammala shirye-shiryen komawa gidan dabo can fadar masarautar jihar abakar isa Dandago daga kano rfp To bangarori da dama a ciki da wajen kanan dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, dangane da lamuran da suka wakana kan masarautar jihar daga cikin batutuwan da ake tafka muhawara a kansu kuma har da dokar da ta kafa sabbin masarautun da aka rushe dangane da haka ne kuma muka tattauna da barista umar usman baito lauya mai zaman kansa a najeriya ita wannan doka da majalisar jihar kano ta kai fasin wanda mai girma gwamnan kano ya sa wa hannu ta zama doka ita ake kira da suna kano state emirate council repeal law of 2024 ita wannan doka abin da ta yi shine ta yi wa sashi na uku karamin sashi na ɗaya na ita tsohuwar doka ta kano state emirate council law ta 2019 gyaran fuska inda ta ya gyara sashi na uku karamin sashi na ɗaya wanda kuma ita wannan sabuwar dokar ta ba wa gwamnan jihar kano dama da zai iya sake nada wanda zai zamanto shine sabon sarki a cikin masarautar birnin Kano. A baya-bayan nan kotu ta bayar da umarnin dakatar da naɗin sabon sarki saboda ƙarar da aka shigar gabanta. Amma kuma sai aka ga babu abin da ya sauya kan aiwatar da matakan komawar shi mai martaba sarki Muhammadu Sunusu na biyun kan karagar mulki. Ya abin yake? Abin la'akari shine sashi na 251 na kundin tsarin mulkin Najeriya shin ya ba ta hurumi A abin da ya shafi dokar rigimar masarautu ta jihar kano shine abin tambaya idan kai kallo ga wannan sashin zaka ga urukuru ba babu inda ya ba wa federal high court hurumi ta saurari irin wannan shari'u sai dai a kamar inda muka sani sashi na 46 na kundin tsarin mulkin najeriya ya ba ta hurumi a abin da ishafi cases din fundamental human Rights. to amma ko kotu tana da hurumi ko ba ta da hurumi idan ta ba da oda dole i zamanto a yi biyayya da wannan odar in kuma ba a yi ba an aikata wani laifi da ake kiransa a shari'ance da suna contempt of court ma'ana yi wa kotu rashin kunya. To barista daga ƙarshe mecece mafita dangane da wannan dambarwa da ke zagaye da masarautu ko kuma ita masarautar Kano? Abin takaici ne cewa 'ya'yan gidan sarauta a ce da kansu da kansu sun ba wa 'yan siyasa dama sun shigo tsakaninsu suna taka rawa a irin dambarwar da take faruwa a cikin fada a wanda kuma gabaki ɗayansu darajarsu shine wannan gidan sarautar saboda haka kuma shi ɗan siyasa duk sa'ilin da ka bashi dama to shi fa ba zai yi wata wata ba wajen wannan amfani da damar domin cimma matsayinsa ta siyasa wadaka ni kiran da zan yi ga 'ya'yan sarakai a irin wannan kadami ya kamata su yi kokari su dinke matsalar da take tsakaninsu su ci gaba da zama a matsayin tsintsiya maɗaurin kiɗa ba tare da barin cewa ɗan siyasa ya shigo tsakaninsu domin yin wani abin da zai kawo ko ci gaba da kawo hautsini da lalacewar al'amura a tsakaninsu. barista umar usman ɗan baito lauya mai zaman kansa da ke tarayyar najeriya To daga Najeriya sai Chadi, inda a ranar Alhamis da ta gabata tsohon shugaban gwamnatin sojin rikon kwarya Muhammad Idris Debi ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasar na farar hula, kamar da za a ji cikin rahoton Abdullahi Isa. A ƙasar Chari, Janar Muhammad Idris Debi Itino, shugaban mulkin soja na tsawon shekaru uku a yau Alhamis ne aka rantsar da shi na tsawon shekaru biyar, wanda hakan ke daɗa sabunta wa'adin sa. A zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar shida ga watan Mayu, Janar Muhammad Idris Debi Itino da ake kira da sunan kaka ya samu kashi 61 cikin ɗari na ƙuri'u da aka kaɗa a hukumance. A lokacin rantsar da shi, Muhammad Idris Debi Itino yana mai cewa, Ni Muhammad Idris Debi Itino mun rantse a gaban mutanen Chadi da kuma girmama ku don cika manyan ayyuka da al'ummar kasar ta bamu a bana. Zababban shugaban kasar ta Chadi sanye da fararen tufafi wanda wasu ke danganta shi da ɗaukar salon mahaifinsa rike da sanda Muhammadu Idris Itino ya alkawarin zama shugaban 'yan kasar chad ga baki daya daga kowane bangare da kuma aiki da basirar da allah ya bashi don ceto kasar ta chad da kuma samar wa jama'a ababen more rayuwa janar muhammad idris dabi itino mai shekaru 40 ya samu sakonnin taya shi murna daga manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka haɗa da shugaban rasha vladimir putin faransa ba a barta a baya ba duk da cewa 'yan adawa a yakin neman zaben sun nemi a kawo ƙarshen mulkin iyalan debi na kusan shekaru 34 To daga Chad sai jamhuriyar Nijar, inda matasa 'yan gudun hijira daga Mali da suke zaune a ƙasar ke kokawa kan rashin ayyukan yi da rashin samun tallafin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da matasa 'yan ƙasar ta Nijar ke ganin su kansu fa ba su tsira daga matsalar ta rashin ayyukan yi ba. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Cikin makon nan ne yayin kaddamar da wani shirin rajistar 'yan gudun hijirar Mali da ke Nijar da sauran masu neman mafaka. Shugaban kwamitin 'yan gudun hijirar na Bamako da ke cikin niyami Malam Abdulaziz Ayuba ya kuka kan matsalar rashin aikin yi da matasan su ke fuskanta. La station de jeunes ici est très très très très très très critique. Matasan mu na cikin euh, matsananciyar matsalar rashin aikin yi. Muna da matasan da suka kai arba'in zuwa 60 masu ilimi da suka yi karatu a cikin jami'o'i suka kare kare amma suna nan zaune ba aiki alhali akwai wata doka da ke cewa 'yan gudun hijira na da haƙƙi da 'yancin samun aikin yi kamar 'yan ƙasa sai dai lamarin ba haka yake ba suna nan suna zaman kashe wando sai zuwa neman tallafi a hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a ɓata musu lokaci ba su samun komai wasu ma na son su bar Nijar sai dai 'yan gudun hijirar na Mali ba su kaɗai ke fama da wannan matsala ba dura da yadda Nijar ke da dubin dubatar matasa 'yan asalin ƙasar da suka kammala karatu ba tare da samun aiki ba. Mun daɗe muna fama da waɗannan matsaloli matasa a nan Nijar tun ma a zamanin shuɗaɗɗiya da kifaffiyar gwamnatin ƙasar. Mun gane cewa gwamnati ba ta iya ba mu kowa aiki illa kawai mu muke zage ƙafar wandonmu yanzu muke ganin mu samar ma kanmu aiki da kanmu da kanmu. Eh, ai yanzu magana eh, magana wai mutum ya ta wahala da aikin yi na gaji na bari na dangana yanzu kawai in sahe wai tun da sahe kuma kaskon ko sai nake doyawa ina saidawa. Matsalar ta rashin aikin yi na ci gaba da tsananta a kasar ta Sahel a wani yanayi da ake fama da hauhawar farashi da tsadar rayuwa. To cikin makon da ya kare gwamnatin mulkin sojin Gini ta dakatar da wani gidan talabijin tare da wasu gidajen rediyo hudu daga yada shirye-shirye a fadin kasar Matakin da ta ce ta ɗauka biyo bayan karya dokoki da kafafen yada labaran suka yi ga rahoton da Sani. Kafafen yada labarun da hukuncin ya shafa sun hada da gidan talabijin na Dijoma TV da gidajen rediyon Fim FM da Ispas FM da Sweet FM da kuma Dijoma FM waɗanda a take gwamnati ta janye lasisin gudanar da ayyukansu. Janye lasisin kuma na ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ɗauka wajen tantance irin shirye-shiryen da gidajen yada labaru ya kamata su rika yadawa a faɗin ƙasar a ƙoƙarinta na kawar da yaɗuwar rikice-rikice rufe kafafen yada labaran da gwamnatin sojin ta yi ya sanya kungiyar 'yan jarida ta duniya reporters without borders cewa ya kamata a daina tauye haƙoƙin kafafen yada labarun domin baiwa al'umma sanin yadda lamura ke tafiya gidajen rediyo hudu ne aka dakile daga yada labaru tun a watan nuwambar bara a yayin da aka shafe uku daga cikinsu sannan aka toshe hanyar yanar gizo ga kafofin yada labaru da ke yada shirye-shiryensu ta kafar intanet guda uku a yayin da a ƙarshen shekara ta 2023 da kuma farkon shekara ta 2024 aka dakile kafofin sadarwar intanet na tsawon makonni tare da kulle jagororin ƙungiyar 'yan jarida na wasu watanni da dama a ƙasar ta gini. To a Sudan kuwa wani rahoton bincike da aka wallafa ne ya bayyana karuwar cin zarafin mata ta hanyar yi musu fyaɗe a yankin Dafur. ɗaya daga cikin yankunan ƙasar ta sudan da ƙazamin yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakarun arasaf da suka yi tawaye ya ta gayyara Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin. A cikin wani kundin rahoto da ƙungiyar ta fitar mai taken karuwar samun juna biyu da ba a shirya samun sa ba sakamakon tashe-tashen hankula. Ta ce an fi samun wannan matsala a yankunan kudanci, arewaci da kuma yammacin yankin Dafur. ƙungiyar ta ce mafi yawanci waɗanda suka gamu da ibtila'in 'yan gudun hijira ne kuma shekarunsu sun fara ne daga goma sha biyu zuwa arba'in. Bayanai sun ce a wasu lokutan 'yan bindiga sanye da kayan dakarun RSF ne ke wannan aika-aika. abin da ke hana matan da suka gamu da wannan matsala samun kulawar likitoci ko jami'an lafiya rahoton ya ci gaba da cewa a yankin elfashir babban birnin arewacin dafur an samu akalla rahotannin yi wa mata ashirin fyaɗe inda a yankin tawilla aka samu mata talatin da biyu da suka ba da rahoton cewa dakarun rsf sun ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe. A ranar Juma'ar da ta gabata, Kotun Duniya ICJ ta baiwa Isra'ila umarnin dakatar da kai hare-haren a yankin Rafa da ke kudancin zirin Gaza ba tare da ɓata lokaci ba. kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdulkadir Haladikiyawa. Immediately hold its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that would bring about its physical destruction. Babban